Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya da mita sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukansu a zangon FM. Za ku sauran wannan tashar ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau talata bakwai ga watan shida shekara ta 2016. Sahaba Imam Aliyu ne daga nan gundumar Columbia birnin Washington tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Kakanun labarai. Ƙungiyar ISIS tana bi gida-gida a yankunan da ta mamaye a ƙasashen Siriya da Iraq tana ƙwace na'urorin gabatar da shirye-shiryen gidajen talabijin daga hannun jama'a. Ofishin ƙungiyar ƙasashen Afirka a Somalia da ake cewa AMISOM a takaice ta kai su mame wani gareji ta kama wasu sojojin kiyaye zaman lafiya da ake zargi da laifin sayar da kayayyakin soja. shugabannin kasashen turkiya da jordan suna daga cikin waɗanda za su halarci jana'izar shahararren ɗan damben zamanin nan muhammad ali kanun labaran kenan mun ga sakamakon abin da ya faru a ruwanda muna ganin wannan ludayin waɗansu sun fara kamun irin wannan ludayi a Najeriya na fasa kan talakawan Najeriya ga baki ɗaya muna tunanin cewa idan wannan abin ya zama ya samu karɓa za a so ya hayayyafa ya duk ƙasar nan gaba ɗaya a fara tattaunawa irin wannan muryoyin imam nuraini ashafa da pastor james wuye a wani taron neman zaman lafiya da aka yi abuja hadakar ƙungiyoyin addinin islama a jihar bauchi ta soki shirin gwamnatin jihar na ciyarwa cikin watan azumi za ku ji dalili muna tafi da shirin tsaka mai wuya da kuma karatu daga alkurani mai girma albarkacin wannan wata na azumi amma da farko sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. An kama sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen Afirka guda biyar a kasar Somalia. Bisa zargin suna ƙoƙarin sayar da kayayyakin soja a Magadishu babban birnin kasar. Jami'an tsaron Somalia tare da sojoji daga ofishin kungiyar kasashen Afirka a Somalia da ake cewa AMISOM a takaice. Sun kai su mami wani gareji inda aka yi zargin cewa sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar AU suna kokarin sayar da kayayyakin soja ciki har da alburusai da mai da kuma wasu kayayyakin. Jiya Litinin rundunar Amisan ta ce ofishinta da ke da sojoji 22,000 a Somalia ba za ta bari son zuciyar wasu kalilan su bata musu aikin da suke yi ba, ta kuma ce za ta hukunta duk sojan da ta samu da laifi. Rundunar Amisan ba ta bayyana kasashen da sojojin da aka kama suka fito ba. Sojojin na AU suna taimakon gwamnatin Somalia a fafata da take yi da 'yan kungiyar Al-Shabaab. Ƙungiyar ISIS ta kaddamar da amfani da sharuɗa masu tsanani a wuraren da ta mamaya kasashen Siriya da Iraki a wannan wata na azumi da aka fara jiya Litinin. Ƙa'idojin ko kuma sharuɗan sun hada har da hana amfani da na'urar samun shirye-shiryen gidajen talabijin da ake cewa satellite da turanci da kuma ƙayyade sa'o'in yin aiki da kuma irin tufafin da mata za su saka. Ƙungiyar ISIS ta gudanar da yekuwar yin kira ko kuma ƙarfafa mutane a Siriya da Iraki gwiwar su lalata na'urorin samun shirye-shiryen gidajen talabijin domin suna gabatar da shirye-shiryen bijirewa wannan ƙungiya. A birnin Raqqa ma wato ƙungiyar ISIS din ta yi binciken inda ta rika bi gida-gida tana kwace na'urorin satellite da wasu na'urorin sadarwa. Wata ƙungiya da take gabatar da bayanai akan harkokin ƙungiyar ISIS ta ce san wato sanin sannu a hankali an kassara birnin raqqa a kasar iraki kuma yan yakin kan ƙungiyar isis sun lashe takobin tsayar da farar hula a wuraren bincike a birnin mosul suna masu wato faɗin cewa za a sako su idan suka ba da akwatunan talabijin ɗinsu baki ɗaya mai magana da yawon iyalin shahararren ɗan damben zamanin na marigayi muhammad ali bob gunel ya ce shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan da takwaran aikinsa na jordan sarki Abdullah za su halarci jana'izar ɗan damben jiya litinin bob gonel ya ba da sanarwa cewa a ranar juma'a idan allah ya kai mu za a yi jana'izar muhammad ali a louisville jihar kentucky mr gunel ya ce yawancin ɓangarorin jana'izar marigayi muhammad ali da kansa ya shirya ko kuma ya tsara kafin ya mutu a ranar juma'a da ta shige yana da shekaru 74 a duniya bayan ya fama da cutar parkinson ya ce duk abubuwan da suke yi Muhammad Ali ya sa albarka kuma shi ya buƙaci a yi hakan. Ya ce marigayi Muhammad Ali yana son wakilcin dukkan addinai a wajen jana'izarsa. Ya kuma ce yana da muhimmanci a fahimci cewa Muhammad Ali mutumin kowa ne. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Hukumar lura da makaman atomic ta ƙasa da ƙasa da ake cewa IAEA a e takaice ta ce akwai alamun ƙasar Koriya ta Arewa ta sake buɗe masana'antar sarrafa ma'adinan eh, plutonium alama ce cewa ƙasar mai bin aƙidar kwaminisanci tana fara da yunkurin mallakar muggan makamai jiya litinin hukumar makamashin ta ce wato ta shaidun taurarin ɗan adam sun nuna cewa akwai yiwuwar koriya ta arewa tana gudanar da ayyuka a masana'antar yongbyon wannan bayani ya zo a daidai da shaidar da dandalin yanar gizon amurka da ke nazarin harkokin koriya ta arewa ya gabatar dandalin ya ba da rahoton a watan afrilun cewa an ga burbushi ko kuma an ga hayaki na tashi a masana'antar yombiyon, shugaban hukumar iaea e yukio amano ya ce saboda hukumar ba ta da masu bincike a koriya ta arewa hukumarsa ba za ta tabbatar da waɗannan ayyukan ba jiya litinin wata kotu a ƙasar yamma bama kenan ta yankewa wani wakilin bbc hukuncin ɗaurin watanni uku da horo mai tsanani a saboda ta sami shi da laifin kaiwa wani ɗan sanda hari a lokacin da yake ɗaukan bayanan zanga-zangar da ɗalibai suka yi a mandalay a bara kotun a mandalay ta samu wakilin bbc mai suna naima mylin ɗan shekara 40 da haihuwa wanda kuma ɗan ƙasar yamma ne da laifin kaiwa jami'in ɗan sanda hari a lokacin da yake bakin aiki. Cajin da aka yi wa wakilin BBC ya ta'allaka ne akan faifan bidiyo da kuma shaidar da shaidun gani da ido suka bayar na gardamar da aka yi tsakanin ɗan sandan da shilin a lokacin da ɗan sandan ya tara hanyar da masu zanga-zanga suke son bi a watan maris ɗin shekara ta 2015 lin ya ce 'yan sanda sun yi ganganci a sumamin da suka kai har ma aka kama wasu ɗalibai. Lauyan da ya kare Lin Tantan O ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukuncin ya yi tsanani kuma ya nuna cewa sabuwar gwamnatin farar hula ta ƙasar ba ta kawo wani canjin a zuwa a gani a harkokin shari'a a ƙasar yammar ba. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. madalla an kammala taro da kungiyar neman wanzar da zaman lafiya musamman tsakanin musulmi da kirista a najeriya bayan da aka lura da irin zazzafar musayar kalamai musamman tsakanin matasa a rukunonin biyu taken taron shine zaman lafiya ya fi zama dan sarki ga madina daudar rahoto taron dai wanda kungiyar ta shirya a abuja ya samu halartar ɗimbin mutane daga sassan najeriya da suka koma gida don isar da saƙon aminci da salama Imam ne shafa Ashafa ne shugaban kungiyar ta bangaren lamuran musulunci. Mun ga sakamakon abin da ya faru a ruwanda Muna ganin wannan ludayin waɗansu sun fara kamun irin wannan ludayi a Najeriya. Na fasa kan talakawan Najeriya ga baki ɗaya wanda yake wa'annan talakawa yunwansu iri ɗaya ne, kukansu iri ɗaya ne, lafiyansu iri ɗaya ne, damuwansu iri ɗaya ne, kasuwa ɗaya suke zuwa tare, asibiti ɗaya suke zuwa, kuma 'ya'yansu makarantu ɗaya suke zuwa ya haɗa su ga baki ɗaya. to wannan lokacin wannan kamun lodin magas ana neman a fasa abubuwan nan mu ga mai hoɓasa cikin ƙaramin lokaci mu nemi shugabanni mu yi samu abin gwaji na cewa 'yan najeriya najeriyan da muka sani suna nan a ɗanke 'yan wantakan nan mu gina wannan 'yan wantaka tsakanin su. a nasa bangare pastor james wuye da ke wakiltar mabiya addinin krista ya ce yana ji a jikinsa taron zai kawo sulhu mai ɗorewa a tsakanin al'umma muna tunanin cewa idan wannan abin ya zama ya samu karba za a so ya hayayyafa ya duk ƙasar nan gaba ɗaya a fara tattaunawa irin wannan domin gaskiya mun ga duk wanda ya zo wannan taron an soya mashi tunani ya ga an canja mashi ƙibila ya ga cewa ashe dama a mallakan hankalinsa ake yi yana ababen da yake yi musamman akwai matasa da yawa a cikin taron nan akwai mata da yawa wanda suka zo suka ci ashe yanzu wato idon mage ta waye ba za su yadda wani ya juya musu hankali ya kai su ga wani kiyayya tsakanin su da yan uwansu da ke can a kudu ko gabas ba muna fatan cewa shugabanninmu na Najeriya za su ga cewa wannan ba wani kuɗi aka kashe ba amma an samu cimma buri kuma mutane sun ce in sun koma za su koma ƙungiyarsu domin kowane mutum ɗaya a cikin wani muka gayyata a ƙala yana wakiltar mutane fiye da dubu ishirin a kungiyance. imam ashafa da pastor wiye dai na daga waɗanda fitinar addini ta kaduna ta shafa inda maimakon ta bar su da tabin ƙiyayya sai ta zama sanadiyar fahimtar juna tsakaninsu don haka suka auka aikin wayar da kan sauran al'umma madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya tafiya Amurka ta yi Allah wadai da kakkausar lafazi mummunar harin da Boko Haram ta kai ranar uku ga watan nan akan wani sansanin soja da ke boso a jamhuriyar Nijar. A cikin sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar ta ce Amurka tana ta'aziyya ga iyalan sojojin kasar 30 da 'yan bindigar sa kashe da sojojin Najeriya biyu da wasu mutane 67 da suka jikkata. sanarwar ta ce wannan hari ya nuna a fili cewa Boko Haram ba ta mutunta mutane da suke zama a yankin tafkin Chadi. amurka ta ce tana ci gaba da goyon bayan ƙawayenta ƙasashen niger da najeriya da chadi da kamaru a yunkuri da ƙasashen suke yi na ganin bayan boko haram Haɗakar ƙungiyoyin addinin Islama ta bayyana cewa ba daidai ba ne gwamnatin jihar Bauchi ta ciyar da al'umma lokacin buɗe bakin azumin bana yayin da ma'aikatan jihar da masu karɓar kudaden fansho suke binta bashi. Shugaban ƙungiyar a jihar Bauchin injiniya Ahmed Yusuf ya ce abin da ya waje ba kan gwamnatin shine sauke bashi da ke kanta. Maimakon ga bashi mai ɗumbin yawa akan gwamnati, ta ɗauki wannan kuɗi ta yi amfani da shi ta wajen baiwa mutane hakkokinsu na wajibi domin in kana yin wani abu mai kyau sai aka ce to ga wanda ya fi shi kyawu kullum a ka'idar shari'a shine ka bar mai kyau ka yi abin da ya fi mai kyau kyau ciyar da al'umma yana da kyau amma kuma ba su haƙƙinsu shine ya fi alheri maimakon ka ba su wani abu wanda shi kuma wannan kamar kyauta ce saboda haka muna ba ita gwamnati shawara cewa din allah ta duba nauyin da ke kanta a rage wa mutanen nan albashinsu da kuma masu fansho da makamantansu ko da kudin nan ba zai kai ba a rage musu wannan shine abin da ya fi zama wajibi kuma shine zai fi soyuwa ga al'ummar kuma shi zai fi soyuwa ga mahalicin al'ummar maimakon a ɗauki wannan kuɗi a yi amfani da shi ta wata hanya da to sai dai kuma in ji cewar kwamishinan addinai da zamantakewar al'umma na jihar bauchi abdullahi muhammad idris gwamnati bata ɗauki kuɗin ma'aikata ba domin ciyar da mutane abincin bude baki hakki ne akan gwamnati ciyar da irin waɗannan rukunan jama'a a'a gwamnati bata ɗauki kuɗin albashi ta ciyar da shi ba kowanne akwai mazauninsa kuma gwamnati ai kana da labarin gwamnati sun fara biyan albashi ko su kuma wayannan al'umma ne su ma kuma suna da haƙƙi a ciki kuma yan jiha ne kuma abin da ake basu dinnan ba wani abin da ya ta karya karya ne. to ba ganin kyautuwa yi maimakon wannan kuɗi na gwamnati a biya jama'a haƙƙinsu ai na gaya maka sadaka ce kuma nawa ne ma kudin sadaka na akwai nauyi akan ku wanda yake lalle akwai nauyi akan mu amma nawa ne kudin albashin jihar Bauchi eh koma dai ya ne shi dan aka rige mu mutum albashin sa eh. an san ai an bashi koma ya ne kadan din ma suke nema to shine kadan din in Allah ya sa da na gaya maka kan cewa gwamnati ta fara biyan sa albashi ba kadan ba ma za ta biya kowa hakin sa shin ya yake a jinance idan mutum ana bin ka bashi ka dauki kudi kuma ya kyauta da shi ka ɗauki kuɗi kai kyauta da shi eh, amma to wannan malamai sai su yi bayani nawa ne bashin da ake binka nawa ne kuma abin da kai kyauta da shi sannan wace irin kyauta na gaya maka akan cewa ka gane kan cewa gwamnati ba wai ta ma'aikata ba ne zalla su wa'annan mutanen da nake maka bayani 'yan kasa ne sanin kowa ne dai gwamnatin jihar bauchin kan ciyar da al'umma abinci buɗe baki kyauta idan watan azumin ramalana ya tsaya abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya ta gaida Abdulwahab Muhammad. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta kafa wa masu aikin taksi sharuɗa kan aiki da tsofaffin motocinsu a kan hanyoyin ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma babban birnin ƙasar yawunde da abin cinikayyar ƙasar duwala za ku ji wannan rahoto da ma wani rahoto kan zaman da najeriya da kamarun suka yi kan batun yankin bakasi cikin shirin hantsi Kuna sauraron labarai da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare agogonmu a nan gundumar Columbia. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Aliyu Mustapha da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ko a na sabon shiri na tsaka mai wuya. a shirin mu na makon gobe allah ya kai mu za mu ja birki ga muhawarar da muke yi akan rikicin cikin gida na jam'iyyar adawa ta bdp ta najeriya inda bakinmu za su gaya mana hanyoyin da suke jin za a bi a sulhunta matsalolin da ke addabar wannan jam'iyyar to amma a yanzu ga alama da alimodu sharif da nasiru mantu da ahmed makarfi ba wanda yake rike da jam'iyyar nan bayan da aka zartar da cewa kwamitin dattawa da ke karkashin jagorancin sanata wali jibrin shine zai kula da abubuwan ta har zuwa lokacin da aka samu hanyar shawo kan cece kucin I could not see the governor asking for accommodation even. And as I sat down, people started approaching me. Shigowa ta fatakwal kenan na ga mutane suna yi min murna ko masauki ma ban nema daga gwamna wuke ba, in ji sanata Amir Makarfi wanda taron PDP na fatakwal ya naɗa a matsayin mukaddashin shugaban kwamitin shirya zaben shugabannin jam'iyyar cikin kwana 90 nan gaba. can gefe kuma shi shugaban jam'iyyar alimadu sharif ya yi taron nuna fasa taron nema gaba ɗaya don mutunta kotu tunda an samu umarnin dakatar da zaben daga kotuna har uku mun karbi hakan don haka muka dakatar da taron tuni da 'yan bangaren na jeri gana suka mika ragamar jagorancin kwamitin shirya zaɓensu karkashin sanata ibrahim mantu haka ne to amma yanzu duk wannan takau ana nan inda ake tun bayan gama wancan taron na fatakwal kuma bisa ga alama yanzu bangaren su karfin da mantan da sauransu suna ci gaba da zama a cikin tasu kwanar yayin da sanata alimudu shirif ke can shi ma ya cije a nasa bangare a lokacin da ya sauka ya bar gavna a wani hali borno take ciki na duk wanda ya san rule of governance ya san cewa ko me ya faru a cihar ka a lokacin da kake mulki number one kai ne chief security officer na wannan state din babu wanda ya ce tabbas shi dan boko haram ne ko kuma tabbas yana fa boko haram kuɗi ko kuma tabbas shi yayi wannan abubuwa in ma akwai zarge-zarge waɗanda suka yi zarge-zargen nan akwai report wanda ita kanta gwamnatin pdp ita ta sai kwamiti na investigation akwai kultumari report akwai report na justice lemu report sannan akwai wannan australian din wanda suka yi wannan report din so wannan perception din da kuma CNN report da ta fito da shi wanda ya sake damaging image na party lokacin da aka ba shi wannan kujera cewa babban shugaba ko wanda aka same shi da zarge-zarge a boko ya zama shugaban party na ƙasa gaba ɗaya. So wannan ba mu muka yi wannan zarge-zargen ba. So yana da hakki ya fito ya kare kansa ba mu muka masa zargin ba. So wannan zarge-zargen ba a Najeriya ba ne duk duniya ne akwai shi. So wannan dole in cikin hankali da basira da fahimta da ilimi ake magana babu fatin da za ta so a halin da take ciki tana neman gyara kanta da zo ta sake fada a cikin riki To naji na ina so ka gane malam Aliyu. Mu muka fara maganan farfado da darajar PDP lokacin da ta fadi zaɓe. Ina cikin wanda muka yi designing da first conference na PDP. Mu muka financing dinta fatin nan bata bamu nera ɗaya ba naira ɗaya billahi lazi fati bata bamu ba mu muka yi financing mu muka organizing don dawo da martaban pdp da darajar pdp haka ne to ina zuwa eh, malam ino kaji dalilin su na korafin su kan shi eh, naka mai gidan shi sanata eh, Mudu Sharif me ya ku korafin ku game da shugabancin jari gana ne kai malam ino me yasa ba ku son jam'iyyar ta koma hannun su jari gana Jerry Gana bai nemi shugabancin jami'an nan ba abu daya da nake so ka gane. Eh, na san bai nema amma kuna da korafi da wannan bangaren nashi. Mai gidana ya yi min gargari ko da yamman nan cewar bai kamata ni ina kace na ce da wayansu mutane da akila sun girme ni ko kuma shi ma yana musu kallon ubanni ba. Dalilin da maza ka ji maganganu na ba ta da zafi yadda nake shekaran jiya ko jiya. Za ka ji na ɗan na ɗan raga kaɗan a cikin maganganun da yake musamman a kan mutane kamar su jeri gana da sauransu. Mm. Kuma shi Ali Sharif yau ya faɗa a Jalingo cewar duk wanda ya ga ya saba mishi ko shugabancin shi na na jam'iyyar na ya saba ma eh, ainihin abinda suke bukata su yi hakuri su zo mu haɗa hannu a gina jam'iyyar nan a tafi tare. Kuma da gargaɗin da ya bani akan cewa kan maganganun da zai lahaci manyan mutane da shi ma yana ba su daraja dalilin da ni ma zan dan raga a cikin maganganun da nake da zan lahanci mutane kamar su jeri gana bakila wanda an yi da an yi ta wuce to amma kaga darin da kaga kila da ni da dan uwana shehu muke ta ihun nan duk mu matasa ne har yanzu kila ba mu kai eh, darajar manyan nan da za mu ce kake na ke da su ba saboda mu a tsakaninmu da shi mu a iya yi amma ni da manya nan ba za mu yi to yanzu eh, to kai ban eh, ba in je riga na yau ya zo an zauna da shi da shugaban fati ya ce to ni a zamana na manya a zamana na babba a zamana na daya daga cikin wanda muka muka kawo jam'iyyar pdp ga yadda za a tafi da jam'iyyar nan kuma kaga bai kamata a ce dattawa su je bayan fage su je gidan jarida a fara maganganun abubuwan da ya kamata. To naji naji malam Inuwa yanzu mu yi magana mu yi magana inda aka tasarwa yanzu ku kun nace sai kun yi taron nan su sun ce ba za ku yi ba su za su shirya lokacin da za a yi taro eh, bisa ga dukkan alamu bisa ga dukkan ina zuwa. Doka ba ta hana mu ba na san ba doka ba ta hana ku ba abin da nake nufi idan kuka je kuka yi taron nan pdp eh, ta mm. samu baraka kuma na san babban burin ku shine ta yadda za a yi a shekarar 2019 pdp ta zo ta sake kwace ragamin mulki amma idan gidanta na rarrabe wannan zai yi mata waya saboda haka abin da ke son tambaka shine yaushe ku biyun za ku zauna ka fara magana cewa yana yiwa jan riga na aje a zauna da shi a zauna a magana amma idan kuka nace sai kun yi wannan taron ashe ko kun shirya hanyar da za a zo a yi sulhu a ai dama ba za a taba aikin siyasa wani bai ce bai gamshe su ba dole ne in aka yi wayan su ce sun gamsu da shi su kuma su je ba su gamsu da su ba wannan taron za a ci gaba da shi dimbin jama'an najeriya dimbin membobin pdp da suka tafi aka yi congress da su sun yadda a shi za ka iya ka kira ka duba ko a jaridu ko a gidan talabijin za ka ga a ko'ina a sashen kasar nan an yi kamar yau an yi zonar congress. amma wannan zonar congress sun kasan da kake magana um, malam akwai kasan zonar ana kanta za a gaba kasan zonal conference nan da kake ta magana tun ɗazun nan cewa an yi an yi zonal conference an yi zonal congress akwai matsaloli da yawa dan na san a jihohi da yawa kamar jihar kebbi na san shugabanni biyu suka zaɓa na pdp na jiha sakwata an mm. samu rigima a wurare da dama an samu rigingimu na shugabanci ma'ana abin da yake faruwa a ta ƙasa tsakanin ku da su bangaren jerry ga naɗin shine yanzu yanzu yana faruwa a cikin jihohi to ina ko za a samu sulu kenan inda an ci gaba a haka. shi yasa nake ce maka cewar ba a taba zaɓe ko na ƙasa gaba ɗaya ba a samu rigingimu ko saɓanin ra'ayi a cikin abubuwan da aka yi ba. To to. Wannan kuma wannan kuma a cikin demokradiyya daidai ne. To na ji eh, Malam Ino na gode. Eh, Alasho ina labarin muna jin labarin cewa eh, wasu daga cikin mutanen nan da kuke tare da su manyan jigogin PDP sun fara magana kirkiro wani sabuwar jam'iyya na daban saboda ana ganin sunan PDP ya ɓace har wasu ba sa son sunan ma. Eh, ina gaskiya cewa ana nema a kafa wata sabon jam'iyya kuna wannan tunanin to ba mu fara wannan tunanin ba amma kuma ba zan ce babu ba amma dai abin da nake so ka gane shine babu state na pdp dika wanda aka yi congress guda ɗaya an yi guda biyu ko uku ko hudu state da muka san muna da history na problem nasu a pdp state na irin su a nambara ko so ɗari kai zaɓe a wajen akwai problem a wajen amma duk wasu oda state na pdp mun san muna da history a yi zaɓe lafiya a gama amma this is the first time a history na pdp kowane state an yi double congresses ko biyu ko so biyu ko so uku dama mu abin da muke gudu kenan tun fin asal inda kamar yadda yanzu yadda ya yi magana ya ce shugabansa ya gaya masa ya sassauta magana da an samu fahimta na hankali na ilimi da duk bata kawo wannan ba shi ina jin bai san dangantaka na da shi Ali Sharif bai je tambaye shi ya san ni na biyu ba za mu taɓa wani abin da zai cutar da wani ba don in fatin ta cutu mu muka cutu in ta lalace mu muka lalace domin da mu aka fara gina ta na uku abin da muke jawo hankalinsu su gane cewa wannan congresses wanda suka yi baya cikin doka ba su da fawo su yi shi kuma su fahimci wannan don a zo a zauna a yi gyara farko abin da muka gaya musu waje ya fi so biyar shine a zauna a yi gyara kada a yi gaggawa ba inda muka fara da fada ba inda muka fara da zaki ba inda muka fara da cin mutunci kuma mun gaya musu in mun yi mun yi sunci abin zai lalace ya zo yanzu ya lalace wai da ana so ba a so an yi faction suna so ba sa so mun yi releasing caretaker committee na kasan gaba daya so za su iya zuwa in sun ce ba za su saurari kowa ba ba wanda ya isa ba wanda yake da mutunci ba wanda yake da kima da za su saurare shi su je su ya a kamar yadda mu ma za mu yi congresses da convention timetable din mu zai fito a cikin satin nan babu wani haufi a ciki to amma kai eh, kai Alhaji Shehu kana ganin cewa kwanda kowa ya kama gabansa ne koko kana da fata cewa akwai da za a dinki wannan baraka din ka gaishe kuma malamai to kamar da muka ce muna da shiri guda ɗaya ta a hadin da ya rage mana ka wannan rigima ta pdp da za mu kawo muku shi a makon gobe allah yadda inda za mu ji ko su ɗaya ɓangaren najeriya gane da su makarfin da mantan da sauransu za su yarda su canja matsayinsu game da rabon mukamai na karɓa-karɓa su bari ɗan takarar shugaban kasa da kuma shugaban jam'iyyar ta pdp baki ɗaya duk su fito daga arewa zai muna gode wasu bakin namu malam inu buwala da shehu gaban da kuma musamman wakilin munasir adamu hikaya da ya taimaka aka haɗa shirin nan aka kawo kushi shi a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwato a washington tama da kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatu daga alkur'ani mai girma بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم أنا تعرض ساشن حسن مري أمريكا نمبر واشنطن دي سي كارفة دي دمينشتي أشرين دي yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Ƙungiyar ISIS ta ƙaddamar da amfani da sharruɗa masu tsanani a wuraren da ta mamaye a ƙasashen Syria da Iraq a wannan wata na azumi da aka fara jiya Litinin. Ƙa'idodin ko kuma sharuɗan sun haɗa har da hana amfani da na'urar samun shirye-shiryen gidajen talabijin da ake cewa satellite da turanci da kuma ƙayyade sa'o'in yin aiki da kuma irin tufafin da mata za su sa. An kama sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka guda biyar a ƙasar somaliya. bisa zargin suna ƙoƙarin sayar da kayayyakin soja a Mogadishu babban birnin ƙasar. Jami'an tsaron Somalia tare da sojoji daga ofishin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ake cewa Amison a takaice sun kai su mami wani gareji inda aka yi zargin cewa sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar AU suna ƙoƙarin sayar da kayayyakin soja ciki har da alburusai da mai da kuma wasu kayayyakin. Mai magana da yawon iyalin shahararren ɗan damben zamanin na marigayi Muhammad Ali, Bob gonel ya ce shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Jordan Sarki Abdullah za su halarci jana'izar ɗan damben. Jiya Litinin Bob gonel ya da sanarwar cewa a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu za a yi jana'izar Muhammad Ali a Louisville jihar Kentucky. Mr. gonel ya ce yawancin ɓangarorin jana'izar marigayi Muhammad Ali da kansa ya shirya ko kuma ya tsara kafin ya mutu a ranar Juma'a da ta shige yana da shekaru 74 a duniya bayan ya yi fama da cutar pakistan. To a gaishe ki da haka Allah kawo mu karshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin jummai wacce ta tayani gabatar da shirin na cuba hiro ne da kula da ɗakin gabatar da shirye shirye namu da ma injiniya malam zubairu da ya rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya